Sama'ila ta ɗaya Sura takwas Da Sama'ila ya tsufa, sai ya naɗa ’ya'yansa maza su zama alƙalan Isra'ila, sunan ɗansa na fari Yowel, na biyu kuwa Abiya, suka yi alƙalanci a Beyersheba, amma ’ya'yansa ba su bi hanyar mahaifinsu ba, suka mai da hankalinsu ga neman kuɗi da cin hanci, suna kuma danna gaskiya. Sai dukan shugabannin Isra'ila suka taru, suka zo wurin Sama'ila a Rama, suka ce masa, ka tsufa ’ya'yanka kuma ba sa bin hanyarka, saboda haka sai ka naɗa sarkin da zai bi da mu, kamar yadda sauran ƙasashe suke da su. Amma Sama'ila bai ji daɗi sa'ad da suka ce, Ka ba mu sarki da zai bi da mu, sai ya yi addu'a ga Ubangiji, Ubangiji kuwa ya ce masa, Ka saurari dukan maganganun da mutane suke gaya maka, ai, ba kai ba ne suka ƙi, ni ne suka ƙi in zama sarkinsu, haka suka yi tun daga ranar da na fitar da su daga Masar har zuwa yau, suka ƙi ni, suka bauta wa waɗansu alloli, haka ma suka yi maka, yanzu ka saurare su, amma ka yi musu kashedi sosai, ka sa su san abin da sarkin da zai bi da su zai yi. Sama'ila kuwa ya ce wa mutanen da suke roƙo ya naɗa musu sarkin dukkan abin da Ubangiji ya faɗa, ya ce musu, Ga abin da sarkin da zai yi mulkinku zai yi, Zai kwashe ’ya'yanku ya sa su yi aiki da kekunan yaƙi da dawakansa, waɗansu za su riƙa gudu a gaban keken yaƙinsa, zai sa waɗansu su zama shugabannin mutum dubu dubu da kuma na hamsin hamsin, waɗansu za su yi masa noma da girbi, waɗansu za su ƙera masa makaman yaƙi da kayayyakin don keken yaƙinsa, zai sa ’ya'yanku mata yin aikin turare da dafe dafe da kuma toye toye, zai karɓi gonakinku mafi kyau, da gonakin inibinku, da gonakin zaitunku ya ba wa ma'aikatansa, zai kuma karɓi zakan hatsinku da na inibinku ya ba shugabannin fadarsa da sauran masu hidimarsa, zai ƙwace bayinku maza da mata, da shanunku da jakunanku mafi kyau, domin su yi masa aiki, zai karɓi zakan dabbobinku, ku kanku za ku zama bayinsa, Sa'ad da ranar ta zo, za ku yi kuka ku nemi a fishe ku daga sarkin da kuka zaɓa, Ubangiji kuwa ba zai ji ku ba. Amma mutane suka ƙi jin Sama'ila, sai suka ce, A'a, mu dai muna son sarki, ya bi da mu, ta haka za mu zama kamar sauran ƙasashe, mu kasance da sarkin da zai bi da mu, ya tafi tare da mu zuwa yaƙe-yaƙe. Da Sama'ila ya ji duk maganganun da mutane suka faɗa, sai ya mayar wa Ubangiji Ubangiji kuwa ya ce, Ka saurare su, ka naɗa musu sarki. Sa'an nan Sama'ila ya ce wa mutanen Isra'ila, Kowa ya koma garinsa.